Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan yaso gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za cewa wata arangama ta shiga yau tsakanin ɗaliban jami'ar Zandayar da jami'an tsaro a yayin da ɗaliban makarantun koyon aikin hannu suka zanga-zanga a nan yamai. Hukumomin Nijar sun ɗauki sabbin matakan tsaro a sansanonin 'yan gudun hijira na Mali da ke jihar Tawa. A shirinmu na musamman muna ɗauke da rahoto dangane da shirin warkar da masu fama da yanar ido a maraɗi. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a sakamakon harin ta'addanci da ya afku a sansanonin 'yan gudun wato a sansanin 'yan gudun hijira na Mali da ke tizalit a ran 6 ga watan Oktoba, gwamnatin Niger ta ɗauki wasu sabbin matakai a wannan yanki musamman a tizalit da Intikan. Gamantar Muhammadu da cikakken bayani a wannan rahoto. Sansanin 'yan gudun hijira na Tazilit da kuma Itikan ba sansani ba ne sananne kawai wuri ne na karɓar 'yan gudun hijira da suke warwatse waɗanda kawai suna haɗuwa ne lokaci zuwa lokaci domin karɓar abincin da ake rarraba musu. Gwamnati ta ɗauki mataki na shafe mazaunin dakarun soja da ke kula da wannan wurin, kamar yadda ministan tsaron cikin gida ya ruwaito wa kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa. Ba wai an cire sojojin da ke tsaron wurin ne, a'a sai don don a sake tsari ne. Sansanin 'yan gudun hijira na Tizilit ne aka kai wa hari shida ga watan Oktoba wanda ya sanadiyar rasa rayukan sojojin ƙasar Nijar 22. Sansanin da ya ƙunshi 'yan gudun hijira dubu hudu sannan kuma sansanin na Itikan shi kuma ya ƙunshi 'yan gudun hijira da su kai dubu goma sha shida waɗanda shimillar su sun kai wajen dubu ishirin da biyu. Ƙasar Nijar dai ta ƙunshi 'yan gudun hijira da su kai jimilla dubu sittin. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata mini ministan tsaron cikin gida tare da manyan hafsoshin sojojin ƙasar Nijar sun ziyarci sansanin a tattaunawa da Isidiyo Kalangu ta yi da ministan cikin gida Bazum Muhammad ta wayar tarho. Ya bayyana cewa yankuna ne da ke fama da rashin tsaro dalilin rikicin arewacin ƙasar Mali. A gaida Muntari Muhammadu, a shi Majalisar Dokokin kasa ta tabbatar da matakin da gwamnatin ta ɗauka na tsawaita dokar ta a jihar Difa a watan Juye da ya gabata. tun da cikin watan fabrairu na shekarar 2015 jihar difa ke fama da hare-hare na mayakan kungiyar boko haram kungiyar ɗalibai na makarantun koyon ayyukan hannu da fasaha ta shirya wata zanga-zangar lumana yau a dandalin fahimtar juna wato Place de la Concertation. Sakatare General na kungiyar da ake kira UPTN Nasiru Munkela ya muna ƙarin bayani dangane da wannan zanga-zangar. wa'annan matsaloli su ne mi in kun ka diba kun kai yawo tun jihar Yamai za ku ga ko ina duk wanda ya tashi ya samu wani dan villa in shi ko wani ya yi dan wani dan gini shi sai ya sa wani falaka ya ce ekol ya kasa ekol yana karantar su aikin hannu aikin justice da kowane iri amma in kun ka shiga kun ka binkita ba su da ma hanya wanda ke karantar su wanda ke yin aikin nan kuma mun sani da gwamnati na sa ido suna kallo sun sani tunda in kun ka doka yawancin masu wa'annan lakuluka mutane ne wa'anda konsaye ne na president ko conseiller ko na premier minister muka ce muna biya yan lokaluka ubanni yan makaranta suna biya amma gwamnati ba ta sa ido ana na ana cuta yan kasa yan makaranta ba ana ana ba su horo mai kyau bancin wa'annan in kuka doka kudaden da ake ba yan makaranta wata zuwa wata in kuka doka bus wa'anda suke karatu cin manya manyan lokololi jika 35 ne kowane wata yanzu mun sha shan wata shida har yanzu yan makaranta suna jira Nasiru Munkala kenan sakatare janar na kungiyar ɗaliban makarantun kwan aikin hannu wato UPTN. An yi aron gama yau da safe tsakanin ɗaliban jami'ar to jami'ar Zandar da kuma jami'an tsaro. An cafke ɗalibai biyar da suka hada da 'yan mata hudu. Wakilinmu Ali ya aiko mana wani rahoto da Muntar Muhammadu ya fasara. Abin ya soma ne a safiyar yau a yayin wani taron manema labarai da haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗalibai suka kira a harabar jami'ar, inda a yayin da ɗalibai suke shirin wata zanga-zanga. Su kuwa a nasu ɓangare jami'an tsaro sun ɗora motocinsu tare da shirin kota kwana, inda suka fara kaɗa wa ɗalibai barkonon tsohuwa har a cikin harabar jami'a. Su kuma ɗalibai suka fara mayar da martani na jifa da duwatsu. Da yawan ɗalibai ne dai suka haɗu da fushin jami'an tsaro, wanda ya kai sai har aka kwantar da waɗansu ɗalibai a asibitin jami'ar dalilin barkonan tsohuwa da suka sha, inda bayan haka ne jami'an tsaro suka ɗunguma zuwa cikin jami'ar suka yi awon gaba da waɗansu daga cikin ɗalibai, ciki har da sakataren ƙungiyar ɗalibai ta jami'ar Zandar, kuma yanzu haka an cibge jami'an tsaro ko ina a jami'ar. Babbar kungiyar malaman makarantu ta kwas na barazanar shiga sabon yajin aiki na kwanaki uku gobe laraba a dofaɗin ƙasa. kungiyar na neman gwamnati ta cika alkawalin da ta ɗauka a jiya ɓangarorin biyu suka zauna kan teburin shawarwari amma ba su cimma tudun dafawa ba. Shegu Dambaji kusa kungiyar takwas ya muna karin bayani. 'Yan kwantaragi yau suna da albashi waɗansu albashi bashin wata biyu suka biya gwamnati tun watan Augusta watan Augusta Satumba yau za a fara biyan Oktoba kenan dai waɗannan malaman makaranta suna biyar gwamnati bashin wata uku to da mu tattauna da su ba su ba mu alamun za su cika wannan alkawalin ba sun ka ce mana da nan zuwa eh, wata guda za su biyan wannan bashi kuma za su biyan 'yan kwantaragi daidai lokaci mun ka ce musu a'a mu ta wannan fannin ba ta yiwuwa mu yarda da abokanmu suna aiki tare da mu da yunwa ba su da abincin ci da iyalinsu suna biyan haya suna biyan komi da komi zaman su wata uku ba su da albashi kuma ba a cika wannan bukata ba a ce mu daga eh, yashin aikinmu na gobe da jibe da gata shebu da bashi kenan wato kusa a kungiyar malam makarantar da ake kira kwas Ƙungiyar malam makaranta Sinasef ta shigar da ƙara jiya a gaban kotu inda take neman kotun ta binciko wani ko wasu mutane da ke cin zarafin magabatanta ta kafar sada zumunta wato Facebook inda suke yada labarun karya a kansu. Ofishin ministan kwadago ya ɗauki matakin soke jarabawa wadda a sakamakonta aka wato sakamakon ta wato aka bayyana cewa to aka ɗauki ɗalibai ko kuma jami'ai biyu a farkon shekara ƙarƙashin ofishin ministan kuɗi wannan matakin ya zo bayan da waɗanda suka yi nasara suka share watanni tara suna aiki wani al'amari kuma na damuwar waɗanda abin ya shafa da kuma 'yan uwansu shugaban kungiyar masana dokokin tsarin mulki amadu bakar hassan ya muna karan haske akan tasirin irin wannan mataki Suke jarabawa ita karan kanta yana kawo matsala a shari'ance. A yayin da mutanen suka gudanar da jarabawar har ma an ɗauke su a cikin aiki na gwamnati. wajen watanni tara wasu ma an tura su a cikin waɗansu wurare sai kawai kwatsam aka ce an soke wannan jarabawar kwata-kwata ba shakka wannan yana kawo matsala wajen baiwa mutanen haƙoƙinsu a yayin da gwamnati suka yi abin kuma suka gano bai bisa kan ƙa'ida a ƙa'idance watanni biyu ne gwamnati take da shi domin soke share barwar idan ya shafi laifi ne na takardu sannan kuma kwanaki goma sha biyar idan ya shafi mutumin ne ya aikata wani babban laifi don haka ɗaukar wannan ƙudiri yana iya taka doka wanda ana iya maka shi a gaban kotu musamman ma musamman ma majalisar koli ta ƙasa a jiya magabatan hukumar da ke kula da shirin yame yala ta yi wata ganawa wato sun kai wata ganawa da masu unguwanni daban-daban na yamai inda suka canza miyo kan yadda za a yi a tsabtace wannan birni mai garin kwangu turmakandai sumana hamani ya yi karin haske a kai yau wannan taron da muka yi bisa ga tsabtace garin yamai ne shara ake so a shiryar da shi a sharin yamai ta yi ta zam nyala ta yi haske ta zam budurwa kyaukyawa ne muke son garin yamai an tambayi kowa ra'ayin shi an ba da amsa bisa ga ra'ayoyin sun yi sun gani mun ce musu yamai ba ta tashi ta zam gari mai tsarta sai mun tashi da kanmu su da kansu kuma su kama masu garurin su tara yau mai gari lalle sai da jama'a ya za a yi sa'in mobilizan jama'a a samu a gyara garin su kuma yaunin da muka aza musu su kawo kayan aiki da abin da ya kamata a samu kurashi a yi aiki da kyau shi muke son su su yi mun haɗa musu to dada son yi aiki da wannan ba su yi aiki da wannan mu dai muna tare da su ma kama musu dare ko rana ko da lokaci suka kira mu ma zo mu amsa musu yamma yana ya zama gari tsaftace budurwa kyauta mai kyau in dai an sa niyya ko niyya ne in babu niyya aiki bai yiwa Magoya bayan jam'iyyar MPR jamhuriya da dama sun kasance babu su yau a cikin gwamnati kamar su wasarki Bukari shugaban jam'iyyar ta MPR na jihar Tilibiri kuma tsohon ministan muhalli ko kuma Salisu Ada shugaban matasa na jam'iyyar kuma wato tsohon jam'iyyar ko kuma tsohon ministan matasa da wasannin motsa jiki. Kuma dalilin haka Siraji Isaka shine sakatar mai kula da sadarwa na jam'iyyar MPR ya ya bamu wannan amsa. Au niveau du parti, moi, je n'ai pas connaissance d'une crise à l'intérieur du MPR. A bangaren mu jam'iyyar MPR jamhuriya ba mu da baraka, kuma mun iya mu domin kiyaye jam'iyyar mu shiga cikin irin wannan hali na kakanikayi. Don haka a halin yanzu ina iya tabbatar muku ba mu da matsala ko kaɗan. Sai dai duka da yake an yi la'akari da rashin bayyanar waɗansu kusoshin jam'iyyar mu a cikin gwamnati. Haka ne tsarin yake, kuma abu ne mai yiwuwa, saboda ba wai sai an yi maka matsayin minista ne za ka yi wa ƙasa aiki ba. Haka ne ne abin ya gada a cikin duka tafiyar jam'iyyun siyasa kuma wannan shine demokaradiyya sai dai rashin ganin waɗansu ƙusoshin mu a cikin gwamnati ai ba zaɓin jam'iyya ba ne zaɓi ne na shugaban ƙasa da firayim minista abin nufi a takaice masu mulki. Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da rediyo Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe 5.41 sai mu shiga shirin namu na musamman. Asibitin ido na Makka na gidauniyar Qatar ta maraɗi na gudanar da shirin warkar da masu fama da yanar ido tura lahadin da ta gabata. Yanar ido dai tana haddasa matsalar gani domin takan gittawa kwayar ido. masu fama da wannan cutar sun kuma fito ne daga sassa daban-daban na jihar ta maradi wakilinmu muhammadu mamman ya aiko mana wannan rahoto a kai ga muhammadu dauke da fassara A zaune yake a cikin ɗakin tiyata ko kuma fashi, Ibrahim mai kimanin shekaru 60 an rufe masa idonsa na hagu da bandeji, fitowarsa kenan a cikin ɗakin yin tiyata, inda ya amfana da ya masa gyaran ido kyauta kuma ya ji sauki Gaskiya aiki wannan ya yi kyau wallahi. wallahi na gode kwarai ya aiki sosai aiki mai ya kyau kwarai wallahi mun ji daɗi wallahi Allah taimaka kuma ana gaskiya an shekara to sai ne na gabanan bilbishi abin ya naga ya ƙara na ce to bari zo a hidda mun ka gudu ta kama ko lafiya lawala an gode kwarai. Rahamu ta shaida cewa ba ta ji shakun zuwa ba duka da nisan garin su zuwa maraɗi wacce ta yi shekaru da dama tana fama da rashin gani na ido. Ƙararren idanu man gode daga haruna nake man gode alhamdulillah alhamdulillah na kai shekara uku na kai shekara uku eh yanzu lahiya lau. Duka marasa lafiyan da aka tsare a wannan cibiya domin yi musu aikin gyaran ido mafi yawansu tsofi ne wanda a akasari rashin ganin ido yana tare ne da tsufa kamar yadda isa usman ya tabbatar akwai fannoni uku na wannan cutar ta yanar ido da farko dai akwai wacce take kama tsofi akwai kuma wadda ana haifa yaro ne da cutar sannan kuma mataki na uku shine eh, cutar yanar ido da mutum yake samu ta dalilin samun wata jimuwa yin aikin fashi ita ce mafita mafi sauki domin domin samun waraka akan wannan cutar ta yanar ido. Muhammad Salisu ƙwararren likitan ido ne. Wajen mutane da hamsin ne za mu yi wa magani da duba idon da kuma ba su magunguna duka kyauta ne. Burin da muka saka a gaba shi ne mu yi wa masu fama da wannan cutar aiki saboda cutar yanar ido tamkar wani abu ne da ke toshe kwayar ganin ido da zarar aka fitar da yanar mutum zai dawo da ganinsa sai gobe. Bayan wannan zandar difa fa tawa da su ma za su amfana da wannan aiki na gyaran ido kyauta nan da kwanaki masu zuwa a gada muntari mahmud dauke da fasarar rahoton muhammad da mamman dangane da wannan shiri na warkar da masu wato yanar ido a maraɗi da shi muka karshen shirin namu na labarai da harshen hausa na yau sai kuma gobe idan allah ya mu za mu zama muku da wasu labaran anan muke fatan a huta lahiya